tsayin daka mhm. babu kimi babu dubara sani mun rike ka Allah shi rike mu da kai amin shi ma tsaye da tsayin ka amin shi kare ka da kariyar ka amin shi tsare ka da tsarin shi Allah shi sa duk wanda yace zai ganin bayan ka amin ko dan gidan uban wane ne ko dan gidan uwan wane ne amin ba gudu ba sha da baya insha Allah mun tsaya ni sha amin wallahi wallahi Allah shadda iko ne shadda babu wanda ya iya sai Allah sai Allah mun kai su ga Allah mhm. mun kai karhin su ga Allah turawa sun kare zaman Niger har abada har abada abinda duk suka so Allah ba shi ba su insha Allah Niger bakin musulmi bakin mu mhm. da yaron mu da mhm. babban mu da ramshin mu da macen mu mun ce Allah kuma Allah sai ya gurfana samun su insha Allah assalamu alaikum Sani Allah shi rike ka. Amin sun amin. Allah shi koma rike ka. Amin sun Allah shi aza ta bisa duk wanda ya ce zalimi na. Ko dan gidan uban wane ne. Amin. Mun gode. Mun gode. Allah shi kare mu ku. Amin. Sozawan mu. Amin. Da jandarmomin mu. Amin. Da polisan mu. Amin. Allah shi rike mana su. Amin ya Allah. Sojoji cani kai tsaye kai musu biya na ainihi. Insha Allah. Soji an ci da haƙi ne saboda ba a bashi bautar aiki ne. Insha Allah. Ai musu biya mai tsanani. wanda ya zama da da yan lakwal da sojoji suna aka sa aima biya na saboda duk inda ka taso daga sai i za ka fara ta sai sama sai sama ba su da biya yan lakwal sojoji ba su da biya dan Allah dan ma'aikin Allah ta ni ana kai musu tsaye da kafa guda ka ba su haƙƙin su da su da 'yan lakwal. Insha Allah ya. Na gaishe ka kuma na koma na gaishe ka. Duk wanda ya ce zai ganin bayan shi sai mun ga bayan shi. Insha Allah ya. Allah da ikon Allah da zirziba Allah sai mun ga baya gare shi. Insha Allah. Na gaida ka kuma na koma na gaida ka babu shahar baya ɗan ɗana. Muna tsayar tsayin da ka wallahi sai inda rana ta faɗi ta fito gabas. Insha Allah. Ma na gode.